وما أنا بطارد المؤمنين kuma ni ba zan kori mumine daga majalisa ta ba in muku abin da kuka nema don ku ku imani